الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari da ke na Rijiyar Zaki a wannan yammaci na Laraba yau shida ga watan Zulhijja haka ne ko? Biyar ko? Biyar ga watan Zulhijja hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan tara miladiya ta dubu biyu da sha shida a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwazilu sayyid min alkalimi tsayyib wallafar shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine garasin mu na 33 kuma idan ba mu manta ba gabar da ibn qayyim rahimahullahu yake magana akan ta ita ce abin da ya shafi falalar ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wato falalar zikiri kuma yana kan sharhin hadisin alharis ibnu ibn abi harith radiyallahu ta'ala an wanda imam ahmad ya rawaito wanda shine hadisin da yake bin shi gaba gaba yana sharhin sa to ya zo gabar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi maganar falalar zikiri ga bawa yadda bawa zai samu katan ge kansa ya samu tsare kansa ya samu kariya daga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar ambatansa ce mutumin da zai zamo mai ambatan Allah ne kamar mutumin da makiyansa za su biyo shi ne da niyyar za su kashe shi ya samu wata gawa ya shiga ya katange kansa ya tsare kansa sai yadda ba za su iya cin masa ba ce to haka wanda yake ambatan Allah subhanahu wata'ala yake zai tsaye kanta daga shaidani na mutane da shaidani na aljanna wannan ku ba ku fata ta Allah da faru shi ya ce sauki ne yau a kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam domin ya tabbatar da wancan hadisi na al-harith ibn abd al آه، رضي الله تعالى عنه حديثا لسكي مدنا أكن فلذا أمدة الله سبحانه وتعالى فلذا ذكري أمدة الله كنا الله أقول يمشي تشيل إيشي وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جندان فقال سيروا هذا زندان سبق المفردون يتي أن ya tabbata cikin sahihul muslim daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana tafiya a hanyar makka famarra ala jabal sai ya wuce ta wani dutse yuqalu lahu jumdan ana ce da wannan dutsen jumdan faƙala sai ya ce siru haza juddan ya ce kun tafiya wannan juddan ne sabaka almufarriduna almufarriduna masu ɗayantawa ko waɗanda suke kaɗaita kansu sadaku wato sun yi fintin kau kila wa man mufarriduna ya rasulullah sahabbai suka ce su wane ne kuma almufarriduna ya ma'aikin Allah قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ce masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah da yawa mata wani hadisi kamar da kuka gani imam muslim ya rawaito shi hadisi ne tabbatacce ingantacce da ya shi da isnadin zuwa abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu shi kuma yake gaya mana wata fita da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya da a hanyar maka wato dab da shiga maka sun zo wani guri inda akwai wani dutse da ake cewa jumdan shi wannan dutsen an ce tsakaninsa da garin maka a wancan lokacin tafiyar dare ɗaya ne wato tafiyar kwana ɗaya ne kaga an kusa shiga garin maka kenan to a daidai wannan lokaci a daidai wannan gurin sai yake tambaye su wannan menene sai dai tambaye su wannan menene wato ya tambaye su game da dutsen ma haza qalu haza jabalun yuqalu lahu jumdan suka ce wannan ai jumdan ne sai ya ce siru haza jumdan sabaqa al-mufarridun annabi ya tambaye su duk da ya san kowane dutse ne saboda shi dan garin maka ne haifaffen garin maka ne ba za su fi shi sanin dutsen da yake kan hanyar shiga makka ba ah, amma duk da haka ya yi musu wannan tambaya saboda ƙara jan hankalinsu a wasu ruwayi suna nuna cewa akwai waɗanda kamar sun yi gaba sun wuce waɗanda suke tare da shi a lokacin saboda haka yake so nuna musu ba wannan shi ne fice ba ba shi ne fintinkau ba don ka wuce wani akan abin hawansa ka wuce shi wajen ibada wajen ambatan Allah wajen kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne gwaninta shi ne kwarewa sai ya kafa ya tambaye su duk da ya san kowane dutse ne da zai kara jawo hankalinsu su saurari magana da zai gina akan wannan tambaya wannan usulubi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kan yi tambaya duk da ya san ansar kuma ansa ce mai sauki amma dai sai yi wannan tambaya don ya jawo hankalin waɗanda yake so su ba da hankalinsu kamar lokacin da yake hudubar ban kwana yake tambaya su cewa wace rana ce wannan wani gari ne wannan wani wata ne wannan ranar arfa a cikin garin a maka a arfa sana ranar juma'a sana watan zulhijja amma duk da haka yake ta tambaye su har ma duk sanda za su ba shi ansa suke cewa har muna zaton ko wani suna da ban zai faɗa ba sunan da muka tani ba hatta zananna annahu sai yusammihi bi ghayri ismihi muna zaton wani suna zai faɗa saboda haka sai ce ba shi ne watan zulhijja ba ba shi ne kaza ba ba shi ne kaza ba wani dan ya jawo hankalinsu kan ansar da zai gina musu a kanta a kan wannan tambaya to shi ne ce siro haza zindan sabaqa al-mufarridun al-mufarridun sun yi fintinkau to kalmar mufarrid malamai wasu malamai sun ce eh, abinda suke nufi mutumin da da ya kaɗaita da kansa wanda ya kaɗaita da kansa wa aka zalar nan shi ne kicafar rada fulan akwai zaɓin sadakar mufriduna ya zama afrada afrada yufridu mufrid ko farrada yufridu mufarriduna to yawan ah, malamai da dama suna karanta kalmar ne mufarriduna da shadda kamar yadda alfazu iya da ke faɗa malamanta da dama da ya ji wannan hadisin a wajensu suna karanta shi mufarriduna amma an samu wasu kaɗan daga cikin ah, marwaita sahih muslim sun karanta shi da mufriduna kamar ma'anar mutumin da ya kaɗaita ya kaɗaita i'tazala nas wa khala'an nas ya kaurace wa mutane ya rabu da cakuwa da mutane to amma a nan ba ana nufin kaɗaita daga mutane ba da fita daga cikin mutane ana nufin mutumin da ya fice ya zama daban abin da yake shagaltar da mutane ba shi yake shagaltar da shi ba a lokacin da yake tare da mutane da jikinsa da zuciyarsa yana tare da Allah ne saboda ka wannan shi da ake nufi da mufarrid ana ba wai ana nufin mutum ya kauce wa mutane gaba ɗaya zama baya shiga cikin su ba a da ya kasance tare da su da gangan da gangan jikinsa to zuciyarsa ba za ta rabu da Allah subhanahu wata'ala ba abin da yake ciki na yau da gobe na faɗi tashin rayuwa baya mantar da shi Allah to ne da ce sadaqal mufarriduna yayi amfani da kalmar al mufarridun sahabbai sun san kalmar larabawa da suna to amma me yake nufi da ita a wannan a wannan maganar tashi to dole yana daga cikin hikima da fasaha ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin bin wannan salon shi zai sa ma'anar da an faɗa za ta zauna a zuciyarsu ba za su taɓa mantawa to sai suka tambaye shi wa man mufarriduna ba wasu na tambaye shi ma'anar kalmar bane kalma ce ta larabci duk sun san abin da take nufi amma a nan me take nufi كما لو كنت الله سبحانه وتعالى ليس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأبيتك يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك من سلبي سلم ثم سنة أيها النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله يا أنت مسلم من سلم أما كيف نصلي عليك كلمة صلاة كلمة معروفة سلم يا أبو رسول ba wai su san kalmar sala ne kake nufi ba to amma in aka ce aiwa annabi salati yaya me ake nufi ba su tsaya sun takaitu da fahimtar da suka yi wa kalmar a larabce ba sai da suka nemi su san a shari'ance ne kuma kake nufi saboda an san akwai abin da ake kira alhaqiqa lugawiyya akwai abin da ake kira alhaqiqa shar'iyya akwai kalma da yadda take a larabci da kuma irin ma'anar da shari'a take ƙara mata akan ma'anar ta asali to shi yasa da yake sadaqa al-mufarriduna sai sahabbai suka tambaye shi wa man mufarriduna ya rasulullah to shine sai ce az Allah kaseeran wa zakirat ay wa zakiratuhu an shafi maqul din ba an bace shi ba bi dilalati ma qablahu Allah الذاكرون الله كثيرا ambatan Allah da yawa wa zakirat da masu ambatan Allah mata maza da mata malamai suka ce an shafe zamirin wazzakira da mako a ce wazzakira toho an shafe shi don ya daidai da ayar da da ubangiji subhanahu wataala wazzakirin wazzakirin Allah wazzakirin wazzakirat wazzakirin Allah kathiran wazzakirat masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah da yawa mata a lafazin imamu ahmad da waninsa ta zo allazina yuhtaruna fi zikrillah allazina yuhtaruna fi zikrillah azza wa jal waɗanda suke nacewa yuhtaruna ayyula'una waɗanda suke nacewa wajen ambatan Allah subhanahu wa ta'ala وفي سنن أبي داود يا ثبت أشكين سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ينتي وما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه باب وسمتاني دقى فتاشي دقى مجلسه ba tare da sun ambaci Allah a wannan majalisar ba illa kamo an misli jifati himar sai sun yi tashi kamar wanda suka tashi daga kan cin mushi wa kana alaihim hasra sannan wannan majalisin ya zama ya zama musu nadama ranar gobe kiyama wa fi riwayat tirmidhi ya ga cikin riwayar tirmidhi ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi walam yusallu ala nabiyihim babu wasu mutane da za su zauna wata majalisa ba su ambaci Allah a cikin ta ba sannan ba su yi salati ga annabinsu ba illa kana alaihim tera sai wannan majalisin ya zama musu nadama fa in sha'a azabahu in Allah ya ga dama ya azabta su wa in sha'a ghafara lahum in Allah ya ga dama ya gafarta musu wani hadisi na abu dawud hadisi ne sahihi hadisi ne tabbatacce abu dawud ya rawaito shi imam nasa'i imam ahmad malamai da dama sun rawaito shi daga abu salih as-samman daga abu huraira akwai cikin marwaita wannan hadisin akwai wanda suka rawaito shi mawqufan ala abu huraira wanda suka rawaito shi daga maganar abu huraira ba tare da jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba Daidai da dama daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin suna ruwaito shi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka a ruwayar su wato ruwayar da ta zo mawkufiya da za ta illanta ruwayar da take marfu'iya ba saboda waɗanda suka jingina hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam manyan malamai da irin su Sulaiman ibn Bilal irin su Abu Hazim da sauran ibn Abi Hazim da sauransu sauran hadisi ne tabbatacce na annabi sallallahu alaihi wa sallam ah, wata riwaya daga cikin riwayoyi wannan hadisi ita ce riwaya ta biyu riwayar salih maula tawaba an abi huraira ita ce a ciki lafazin hadisin ba jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi wa lam yusallu ala nabiyihim yazo da tsarin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su ambaci Allah a ciki ba kuma ba su yi annabi sallallahu alaihi wa sallama salati ba illa kana alaihim tiratun tiratun ay nadamatun wa hasratun sai ya kasance musu nadama ranar gobe kiyama da na ta ne a ranar gobe kiyama fa in sha'a in Allah ya ga dama sai ya azabta su in kuma ya ga dama sai ya kyale su akwai wata riwaya a cikin musnad Imam Ahmad da sahihin muhibban da Hakim ده الخطيب آه، تكل كافر الخطيب المتفكه بينما حديث تهير آه، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكر الله فيه لم يذكر فيه الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu mutane da za su zauna wani mazauni ba su ambaci Allah azza wa jalla a wannan mazaunin nasu ba ba su yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati ba face ya zama musu nadama ranar gobe kiyama ko da kuwa suna da ayyukan lada da za su sa su shiga aljanna wato ko da za su shiga aljanna saboda ayyukan ladansu ah, akwai riwaya da ta zo da gurin kwanciya ma ita wannan riwaya ta hadisin abu huraira akwai a cikin sunan abi dawud da musnad al-humaydi daga muhammad ibn ajlan daga abi huraira radiyallahu anhu yace man qa'ada maq'adan lam yadhkur Allah azza wa jalla fihi kanat alayhi min Allah tiratun wa man ittaja'a madja'an la yadhkur Allah fihi kanat alayhi min Allah firatun wanda duk ya zauna a guri bai ambaci Allah a wannan gurin ba har ya tashi ko ya kwanta a guri bai ambaci Allah a wannan makwancin ba har ya tashi ce zai zama masa nadama ranar gobe alkiyama a isnadin wani hadisi ko wani ruwaya isnadi ce mai kyau a isnadi ne mai kyau wannan hadisai da hadisin da ya gabata da wannan hadisin da muka za mu ga hadisin farko yana nuna falalar ambatan Allah ta yadda mai ambatan Allah zai yi fintinkau ambatan Allah yana daga cikin manya-manyan ibadu kamar da muka ce da wanda bawa zai wato lijinta wa kansa har ya kasance mafi kusancin bayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Da ambatan Allah da yawa shi yake nuna alamar san ga ubangijinsa saboda duk abin da kake so shi kake yawan ambato abin da kake so shi ne duk inda ka zauna za a ji kana maganarsa wanda kuma haka ki ɗabi'ar ɗan adam ce duk abin da yake so wanda yake so ya mallaki mota duk inda ya zauna ya dinga maganganun motoci kenan yana faɗar sunayensu iri-iri da farashinsu da waye haka na wanda yake so ya mallaki gida haka na wanda yake so ya yi gwamna ko ya dan majalisa ko ya da inda ya gudu yana magana siyasa zai je inda ya yana magana siyasa saboda shi ma yana son wata rana a ce da shi ake damawa za ka nan da son aure shi ba in ya zauna ban da magana aure ba abin da yake to man ahabba shay'an akthara min dhikrihi kana son abu za ka yawaita ambatansa to alama ce ta san wannan abin alama ce ta abin ya riga ya ratsa zuciyarka kuma za ka samu ala kulli hal a kowane yanayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم a tsaye suke a zaune suke a kwance suke a tafiye suke a kowane lokaci cikin ambatan Allah take wani alama ce ta soyayya ko da ma cikin wani yanayi suke mawuyaci ba za su manta da Allah ba za su manta da Allah ba ya ayyuha alladhina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru Allaha katiran la'allakum tuflihun shi ya ko wadanda suka yi imani idza laqitum fi'atan yayin da kuka haɗu da abokan faɗa fathbutu to ku jajirce ku dage ce wadkuru Allah kafiran ko ambaci Allah fiye a lokacin da ake ta zubar da jini ake kashe-kashe a wancan lokacin kan maza yana faduwa daga tungan jikinsu eh? walƙiyar masu kawai kake gani da ta kubba su to ambatan Allah kuma shi yasa an tara lokacin da yake so ya nuna ah, ya nuna soyayyarsa ga masoyiyarsa akwai akwai cikin cikin waƙoƙinsa waƙar da yake cewa halla sa'alti khaila khayla ya malikin in kunti jahilatan mai malam ta'lam to a ciki yake cewa wala qad zakartuki والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي ووجدت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق صدرك المتبسم يلا سوء جهر تسع وما بقنا من سنديك ومسوي yake yake cewa wala qad zakartuki war rimahu mawahilun minni na tuna tuna ki a yayin da ta kubba suke tuncikan naman jikina abin nan kibau suke abin nan masu suke tuncikan naman jikina to ana soka masa masu ana zarewa jiki tsokar jikinsa na fita amma yana tuna ta wajibul hindi takfuru min dami ce ga ta kubba kiyar indiya suna tuga da jini na to an tare shi an tare shi amma tana ta yi ya ce wa wajittu takbira suyufi a lokacin da ake faranta takubban suna tuga da jininka da jininka amma wasu yake a bashi takobin ma ya tumbance shi a bashi saboda gobe saboda hasken takobinta hasken wannan takobin da kyalkyalinta yana tana masa kyalkyalin mushiyarta in tana birni to kaga wato don ya nuna cewa duk tsanani jirin duk bala'i ba zai manta da ita ba to Allah ya kamata ka yi ma wannan so idza laqaytum fi'atan tathbutu wa dhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun to shi yasa zamu ga magabata koyaushe cikin ambatan Allah suke annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da za mu zo hadisin ce la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kuma harshen ka kullun a danyo shatar yake wajen ambatan Allah kada ya bushe gabarin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na gaba kuma yana mana magana kan illar shagala da mutum zai yi yayin da zai zauna guri har ya tashi ba tare da ya ambaci Allah ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nuna duk majalisa da mutum zai zauna a tattauna a yi hira a yi munakasha a kawo ra'ayyuka a yi maganganu da iri iri na duniya da abin da to kada a tashi ba a matan Allah a wannan gurin kada a tashi ba a yi annabi sallallahu alaihi wa sallam salati ba ah, abin da ake nufi kada ku tashi wani abu na tuna Allah subhanahu wata'ala bai gitto cikin wannan majalisar ba ka tashi ba tare da inda a ce za a zauna wani ya ce ka duba wannan rayuwa da muke ciki Allah subhanahu wata'ala kai mana maganinta an ambaci Allah ko ba ambace shi ba to an kubuta ko wani ya ce kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai hakuri da juriya an kawo an watan manzon Allah an masa talati ko ba a yi ba an kubuta amma a zauna kawai a yi ta tattauna sha'anin bol ko sha'anin siyasa zalla ba a kawo wani abu da ya shafi Allah ba da girmansa da kuma kudararsa ba ba a kawo wani abin da zai sa a yi wa annabi salati a gurin ba a tashi a haka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kamar sun tashi daga cin mushen jaki ne wato kamar sun zauna sun ci mushen jaki sun tashi wato wani dan a nuna maka nunin abin jakin ba a yanka shi aka yi ba ko ce akwai mushen rago za ka ji gare mushen kuma da jaki wani za a yi maka taswirin munan abin ka kyamace shi shi yasa aka kawo shi a wannan siga kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan ya ci naman dan uwansa matacci saura ka duk wani abin da za a ambaci Allah a gurin ballantana an zo tashi ayi kafaratul majlis سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wanda ya wannan ya abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan shine kaffaran majlis ibn rajab ibn rajab yana yana magana cewa a cikin a cikin ayyuka akwai ayyukan da za ka yi ba lalle za a yi maka azaba ba a kansa kamar ku zauna ku yi hira ba a kawo maganar Allah ba ba a kawo salatin annabi ba ba wai an ce lalle lalle lalle sa maka ba a kansa ba amma za ka yi nadama za ka yi nadama lokacin da za a zo ana bijiro da ayyukan da kai a kowace daƙiƙa a kowace sa'a ka ga wasu awoyin ka sun tafi babu aikin lada a ciki da za a ce ga wani aikin lada a aji shi a nan za ka yi baƙin ciki za ka yi nadama to ko wannan kadai idan mutum ya nan, zai san cewa lalle ranar gobe kiyama za a yi nadama da yawa saboda ne saboda za a ta kawo wasu lokuta da ya kamata a ce waɗannan lokutan ya ribace su ta hanyar ayyukan da za a cika masa ma'auninta sai ga sun tafi a banza bai ribace su da komai ba alal hakika kowane ɗaya mu ya sani lokutan da muke ribata wajen biyar Allah da ambatan Allah su ne mafi karanci a cikin lokutan rayuwar mu galibi da yawa daga cikin mu ba ma ambatan Allah sai mun zo sallah sai mun zo sallah inda za mu yi kama mu shiga sallah ana gama ko muka fita daga masallaci shikenan sai kuma wata sallar ta zagaye to in ka lissafa minti nawa kake a masallacin duka da sallar da zaman ka kafin sallar da bayan an gama sallar minti nawa kake da dudu duba zai wuce minti talatin ba in ya kai to kana da awa ashirin da hudu to talatin talatin din nan ka cire talatin sau biyar kaga awa biyu da rabi kenan sauran awa ashirin da su sun tafi gudu wannan kawai awa biyu da rabi minti talatin minti talatin don kada a ce an yi rage da yawa mu bar shi minti talatin din to minti talatin salloli biyar kaga awa biyu da da rabi cikin awa ashirin da hudu sauran ne kai kuma kaga ko rabi da rabi ba a yi ba to wannan shi yake nuna muna da matsala sosai magabata sun kasance masu yawan ambatan Allah ne أسيوه أمدكاً ألاً خالد ابن معدان ليلة تشكين تابعين نعم أنت البيش وي كل وار هو يقول فأتى بيش تشكين تسبيهي يكي تشكين وار أكل تسبيهي نوكي يسي يسبح الله كل يوماً arba'ina alf tasbiha dubu arba'in ban da karatun alkurani da yake suwa na tare ya karo da alkur'an ban da karatun alkur'ani tasbihi dubu arba'in shi yasa lokacin da ya rasu aka zo wankan gawarsa sai aka ga ɗan yatsansa ya ɗaga yana kaɗawa hatta a cikin wannan lokacin gawarsa amma ta Allah akwai umar ibn hanif ake tambaye shi cewa mun ga bakinka baya tsakautawa wai kuwa sau nawa kake tasbihi a kullum ya ce mi'ati alfi tasbih dubu ɗari nake yi ce illa an tafiya al'asabi sai da in ya kuna sun mun kuskure wajen yin lissafi to haka nan hasanul basri shi wani mutum ne in dai ba yana cikin hadasi ba yana cikin kari wato bai da alwala ko kuma yana cikin wani shuguli to a cikin ambatan Allah ke subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi al alazim haka yake ko da ushi har aka gaya ma wanda cikin fuqaha al-madina cewa ga al-hasan al-basri kullun ka ganshi cikin tasbihi yake yace inna sahibakum la faqih ce mutumin naku masanin Allah ne masanin shari'a ne saboda haka abin da yake ba da kai yake ba haka nan ah, ibn sirin shi ma haka ya kasance da yawan ambatan Allah ne haka ba yadda za a yi wanda masoyinsa yake cikin zuciyarsa a ce ya manta da ambatansa kai fayansa muhibbu ذكر حبيب وفؤاده والوسمه في فؤاده maktubu. ta yaya za a yi masoyi ya manta sunan masoyinsa alhalin sunan yana rubuce a cikin zuciyarsa faraka zai wahala ya manta to annabi sallallahu alaihi wa sallam shine yafi kowa ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shirya ta gaba daya akan haka take kuma a gurin sa ne ake fahimtar yaya ambatan Allah da yawa yake wanda za mu yi magana ta insha Allah nan gaba yace wa fi sahih muslim يا ثبت أشكن في مسلم muslim الأخر أبي مسلم قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزل علي ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ya tabbata cikin sayar muslim daga al'agar abi muslim kala yake ashhadu ala abi huraira wa abi sa'id ina shaidawa daga abu ko ga abi huraira da abu sa'id abu da abu sa'id al-kubri su suka yanta shi wannan al'agar abu muslim al'agar abu muslim kamar bawa ne da suka yi tarayya wajen mallakarsa da abu huraira da abu muslim da abu sa'id saboda haka sai suka haɗu kuma suka yanta shi to shi ne yake cewa na shaida ga su waɗannan mutane guda biyu annahu ma shahida ala rasulillah su kuma sun shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annahu kala cewa annabi ya faɗa ya ce la yaqudu qaumun fi majlisin babu wasu mutane da wasu zauna a wani majalisa, a wata majalisa Allah fi suna ambatan Allah a wannan gurin illa hattatuhum malaika face mala'iku sun kewaye su wa ghashiyatuhum rahma Rahma ta lullube su wa nazalat alaihim sakina nutsuwa ta sauka a kansu wa zakarahum Allah fi man indahu kuma Allah ya ambace su a wajen waɗanda suke tare da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗar wato irin albarka da falala da suke tattare da gurin da ake ambatan Allah duk gurin da za a zauna a ambaci Allah majalisul ilmi majalisul qira'atul qur'an sai a zauna a karanta alqur'ani za a karanta hadisan manzo Allah za a tattauna sha'ani na ilimi to dole ne suna cikin majalisul majalisul zikri kamar zaman nan namu yana cikin majalisar zikir wuri ne za a ambaci Allah za a ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a ambaci shari'arsa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana kadar falala irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abubuwa guda hudu da suke tabbata a duk wurin da ake ambatan Allah na farko ce illa hakatuhumul mala'ika mala'iku za su kewaye su don su kewaye su da kulawa da kulawarsu kamar yadda muka sani duk sanda ake ambatan Allah mala'iku suna matsowa mala'iku suna matsowa kamar yadda zo a cikin hadisin albara ibn azib yake cewa wani daga cikin sabu annabi sallallahu alaihi wa sallama aka tance yana karanta suratul kafi yana karanta suratul kafi shikenan sai wa indahu faras da dokinsa a kusa da shi sai ya girgije yana saukowa fa'iza ta hadatun tanzi sun malam ta zal tabnu sun malam ta zal tana ta matsowa tana ta matsowa har sai da ya tashi ya ji tsoro a yadda ya zo a harifin imran ibn husayn wanda shi ne sahibul qissa shi ne abin ya faru a gare shi lokacin da ya ga dokinsa yana ta firgita yana ta zabura akwai ɗansa yana bacci yahya ya ji tsoron kada dokin ya cire daga maɗaurinsa ya taka masa ɗansa to shine sai ya tashi ya bar karatun shi ne na ɗaga kansa ya ga wani abu girgije ne da wasu kamar kutulu a ciki sai kuma ya ga suna ta yin sama suna ta sama har suka bace masa da gani sai da ganin su da aka wayi gari zai zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace waɗannan mala'iku ne sun sauko ne domin saurari alqur'ani yace da baka daina ba ka ci gaba to da an waye gari kowa ya gansu da idansa da kowa ya gansu wannan za ta kawo da kai shi yasa ta suka yin sama duk inda ake ambatan Allah guri ne na halartar mala'iku akwai mala'ikun da ubangiji su wani wasu ala'ika na da don zagaye duniya duk inda ake ambatan Allah za su halarci gani to wannan falala ta farko kenan falala ta biyu wa gashiyatuhum rahma rahmar Allah ta lullube su ci rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala ta lullube bawansa bawansa da wannan da yake samun shiga aljanna rahamar ubangiji subhanahu wata'ala kusa take ga dukkan waɗanda suke masu kyautatawa kuma babu abin da zai shigar da kai aljanna sai ita rahama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa babu wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna babu wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna sahabbai suka ce haka ya rasulullah yace hanni illa an da ni Allah bi rahmatihi sai dai Allah subhanahu wata'ala ya ya lullube ni da rahmatsa ka duba irin jajircewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wajen bautar Allah wajen neman yarda Allah wajen neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala amma ya san cewa haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala yana da girman gaske da bawa ba zai iya sauki haƙƙin Allah a kansa ba sai dai ya bauta wa Allah domin godiya afala akunu abdan shakura ya gode wa ubangiji subhanahu wataala bisa ni'imomin da ya masa amma ba ya biya shi haƙƙin da yake kansa ba to me zai shigar da shi aljanna in haka ne rahamar ubangiji ba zai rubuɗi da aikinsa ba duk yawan su duk girman wani ji wani dan wasan kokoyo ana hira da shi cewa yake shi yana da yaƙini sana'an nan tashi sai ta kai shi aljanna sana'ar tafa sana'ar da yake kuma yana da yaƙini ba wai yana sa tsammani ba ko yana fata yana da yaƙini to nan za ka san wato illar jahilci in jahili yana magana akwai ban tsoro ba wai yana fata ba ko yana fata ta san musu ba su ba su daga mashi kafa ko cewa yana fata sana'an nan tashi cewa yana da yaƙini ni ina da yaƙini sana'ar nan ta sai ta kai na aljanna ba za a lafi illa an ta gaba da niyyar Allah rahmat قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به ولا بكم هذا ذنب me za a yi da ni me za a yi muku amma shi yaƙini gare shi saboda haka ba abin nan rahamar ubangiji ita ce take lallabe ita ce in ta lallabe ka to ka gama samun abin da shine ake fata to ana samun wannan a majalisar zikiri sannan wani zarat alaihi mustakina za mu samu nutsuwa wasu malamai sun ce ita ma kanta sakina wata halitta ce da Allah yake ta musamman kamar da zuwa wani hadisi tilka sakinatu tanazzalat tilka sakinatu tanazzalat yace wannan nutsuwa ce ta sauka kaga kenan wata halitta ce ita ma daga cikin halittun Allah za ku ci kuma sakina ne abinda bawa zai samu na nutsuwar zuci ala da zikrillah ta kuma inda qulub da zama da nutsuwar da zuciya za ta samu da kwanciyar rai hankali da bawa zai samu shine sakina kaga wani abu ne wani abu ne da ubangiji subhanahu wata'ala zai halitta tare da waɗanda wanda ya zama a cikin ambatan Allah yake kada ce wanda karahumullahu fi man indahu ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya ambace shi a wajen waɗanda suke tare da shi kamar inda Allah ta'ala subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kuruni azkurkum washkuruni wala takfurun kuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku ku ambace ni zan ambace ku ka san ambatan ka da za ka yi wa Allah to shi ma Allah subhanahu wataala zai maka nashi ambatan ya kake da kan ambatanka idan aka hada shi da ambatan Allah naka menene ba komai bane saboda ka sakamako ne da ba za ka iya ba za ka iya suranta yaya girman sa yake ba shi to Allah zai ambace ka a wajen waɗanda suke tare da shi waɗanda suke tare da shi akwai mala'iku akwai shuhada da annabawa da suke da Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka su zuwa gare shi ar-rafiqul a'la din da ar-rafiqul a'la suna tare da Allah subhanahu wa ta'ala to shi ma ambatan shi zai gudana a cikin wannan wannan abin nan eh, tawaga ta alkhairi to kaga kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu ya isa su zabo ya zaburar da mu wajen mu rika ambatan Allah subhanahu wata'ala a koda yaushe kowane ɗaya daga cikin waɗannan bare hudun gaba ɗaya su Allah subhanahu wata'ala zai tattara ya baka yayin da ka zama mai ambatan Allah subhanahu wata'ala وفي الترمذي عن عبد الله بن بصر أن رجلا قال يا رسول الله يا ذو أتكن جامع الترمذي daga abdullahi bin busur wani mutum ya ce ya rasulallah inna abuwa alkhairi kasira ƙofofin alkhairi suna nan da yawa wala astati alqiyama biha wala astati alqiyama bi kulliha ba zan iya aikata dukkan su ba fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bihi to ka faɗa min wani abin da zan makalkalewa zan kankale masa ولا تكثر علي فأنت أما كنك فإذ يوى حد ذمنت وفي رواية أوصل رواية إن شرائع الإسلام قد كفرت علي الشريء إن مسلم تسيني من جوى وأنا أركبر كنيكما باشنا من ينتع فأخبرني بشيء أتشبث به كفأ من ولا أبن ذلك شكرا قال لا يزال لسانك رفعا بذكر الله تعالى ce to kada harshen ka ya bushe danye shatar da ambatan Allah ta'ala wani hadisi shi ma hadisi ne tabbatacce kamar da ya ce yana cikin sunan tirmidhi ibnu majah ya rawaito shi imam ahmad cikin musnad dinsa ya rawaito shi ibnu abi shayba al-hakim ibnu hibban tabarani kitab ad-du'a malamai da yawa sun rawaito hadisin abdullahi bin busr yace wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne wanda ya manyanta ya yi yana da shekaru ya tsufa da haka ba komai zai iya yi ba to yana so a gaya masa wani abu ya san musulunci ya zo da ayyukan alkhairi daban-daban iri-iri wani abin yana buƙatar ƙarfi yana buƙatar jini a jika yana buƙatar kazar-kazar yana buƙatar faɗi tashi shi kuma manyanta duk ba zai iya waɗannan abubuwa ba wani abu wani yana buƙatar kuɗi wani yana buƙatar iko kuma suna da yawa to shi a gaya masa wani abu wanda zai rike shi ko da yaushe kuma ba zai masa yawa ba har ya kasance ya manta a bashi wani abin da shi in ya rike shi to ya rike wani babban abu a cikin ayyukan alkhairi to shi ne yake cewa wala tattar alayya fa'anta kada ka faɗa min su da yawa sai in manta zai manta saboda saboda girma saboda ya tsufa a wata ruwa ya ce inna shara'i islami islam qad kasurat alayya wa ana qad kabirtu fa akhbirni bi shay'in aka atashabbatu bihi maza Allah ce da shi la ya yazalu lisanuka rabban bi lahi ta'ala kada harshen kai zama wato kada harshen kai gushi yana danye shakar to kada ya gushi daga zaman tuwarsa danye shakar da ambatan Allah ta'ala ya zama da ko da yaushe harshen ka cikin ambatan Allah ka subhanahu wa ta'ala yake to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zaba mata wannan ibada saboda saukinta saboda duk cikin ibadu babu ibada da take da sauki kamar ambatan Allah babu wata ibada mai sauki da ta kai saukin ambatan Allah sallah sallah ba kowa da yake iya tsayawa ya yi sallah ya yi ya yi ya yi ba motsin gaɓoɓi waɗanda na zahiri sai yana yana buƙatar abin nan azumi da yawa wasu da kyar suke kai azumi hajji wanda ake zuwa a mutu <laughs> eh. to duk wani ibada da haka tuno sai ka samu tana da nata abin nan din amma ambatan Allah Allah subhanahu wata'ala ya saya shi akan harshe yake gudana yana gudana akan harshe a cikin ka kakaf ba gaɓar da take motsi kamar yadda harshe yake harshe shi fi kowace gaɓa motsi a jikinka shi fi kowane aiki motsi amma kuma shi fi kuma sauki da a ce hannunka yana motsi yadda hancin ka yake motsi ya za ka ji ko kafarka to ita ce tafi kowace motsawa kuma ita tafi kowace sauki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalimatani خفيفتان على اللسان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم khafifatan masu sauki saukin gudana akan harshe saukin gudana akan harshe kuma wannan shi yake nuna maka ambatan Allah wanda za ka yi shi da harshenka dole sai bakinka yana motsawa ba kawai kai gun da kan ka ce wai ambatan Allah kake a can can ciki ba dole sai bakinka yana motsawa shi yasa ce la yazalu lisanuka dole sai ba kana subhanallah subhanallah inda za ta bude bakin ka furta wata kalma sai harshen ka ya yi mutu sai ka jingina abun zuwa ga harshe la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi kada ka motsa harshen ka shi yasa waɗanda suke sallah wai suna karatu a asirce su ka gan bakin ba motsi amma wai a zuciya sai ke wannan ba shi da sallah ku gaya wa matan ku galibi ya ga suke karatun sallah sai sai gudu ka kalli bakin ba ya motsi amma wai karatun su kake yi a da la ta harbi da ni da sanaka sai har ke ya shine kayi karatu shi yasa sahabbai suka ce muna gane karatun da Allah salar salama a sallar da take a asirci ta hanyar motsin gemunsa samun gemunsa yana motsawa ku sai ka ga wani ya rike carbi kuna hira da shi yana kuma yana jin yana ciniki kuma yana jan tarbi to ban sani ba hirar ce yake ke nasa ita ba zikirin su ko ka gan shi gum amma yana jan tarbi in kai magana sai ce ai a zuci abin a zuci yake a a zikirin zuciya shi ita ce ƙida ka ƙudurce da samuwar Allah da sifofin Allah ka yi imani da manzannin Allah da mala'iku da ranar lahira ka tabbatar da Allah abin da ya tabbatar da kansa manzannin su suka tabbatar masa abin da za ka ƙudurce a zuciyarka wannan shi ne zikiri na zuciya amma in subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar za ka yi to dole harshen ka ya motsa ko da ba a ji sautin ka ba harshen ka ya dinga kadawa to shine wannan ka ambaci Allah da harshen ka shi yasa nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yazalu lisanuka raqban bi dhikrillah bai ce kalbuka ba duk da cewa zikirin da za ka yi da harshe dole ne ya zama na ya hada da zuciya ma'ana abin da kake furtawa ya kasance zuciyarka tana ƙudurce masu ba kana furtawa ba amma zuciyarka tana tunanin wani abu daban ba haka mafi kamalar zikiri shine zikirin da za a samu tawatsu'i tsakanin harshe da zuciya harshe na furtawa zuciya na bibiyar abin da yake furtawa wato ya samo asali daga zuciyarka إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جئنا اللسان على الفؤاد dalila samo asali daga zuciyar taka to wannan shine shine kamala amma ya kasance zuciyarka tana wani guri can daban harshen ka ne kawai yake motsi awa san ba kake furta ba wani akwai matsala a ciki zikirin gaɓoɓi kuma shine ayyukan da aikata ayyukan da aka saka zama da kana sallah a kan lokaci kana ba da zakka kana kaza ka wannan zikiri ne da kake a aikace shi ma zikiri ne mafi girman zikiri shine karatun alkur'ani babu zikirin da za ka yi da ya kai karatun alkur'ani saboda haka wanda ya lizinci karatun alkur'ani to wanda ya lizinci mafi girman zikiri alqur'ani zikiri ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun haka in kana neman zikiri na haƙiƙa ko ce zikiri mafi daraja shine alqur'ani duk wani abin da za ka faɗa na la ilaha illallah subhanallah wa duk akwai shi a ciki duk ya ƙunshe su amma shi su su ƙunshe shi ba yasa ya fi kowanne za mu karanta hadisin karshe وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة يا ذو أشكين جامع الترمذي لدى أبو سعيد الخدري لدى منظم الله أن تنبيش صلى الله عليه وسلم أي العباد أفضل وأن باين كم ما في درجة ما في فلا لا وأرفع درجة عند الله فهو في أوكك الدرجة أقول الله لا نبوي القيامة kala sai yace azzakiruna Allah kafiran masu ambatan Allah da yawa kila aka ce ya rasulullahi wa man al-ghazi fi sabilillah wa min al-ghazi akwa wa min al-ghazi fi sabilillah har ma mayaki wanda yake yaki don ɗaukar kalmar Allah kala sai yace law daraba bi sayfihi fil kuffari wal mushrikina da zai yi bugu da takobinsa cikin kafirai da mushrikai hatta yanka sira ya yi tsara da takobinsa cikin kafirai da mashirkai har takobin ya kalli wa ya tabi da daman ya yi kace-kace da jini kana da ya afdala minhu daraja mai ambatan Allah ya fi shi daraja wani hadisi kamar da ku gani imam tirmidhi imam ahmad a rawaito shi ta hanyar ibnu lahiya shi kuma daga darraj ibnu sam'an shi kuma daga abin haitan a suleiman ibn amr al-utwari wannan sanadi ne mai rauni sanadi mashhuri darraj an abi al an abi sa'id al-khudri sanadi ne duk inda ka gan shi yana da rauni shi kansa imam at-tirmidhi bayan ya kawo shi sai da yi ishara zuwa ga raunin sa shi hadha hadithun gharibun la na'rifu illa min hadithi darraj to bayan darraj din a sanadin sa akwai ibnu lahiya hadisi ne da bai inganta ba to amma shin mai ambatan Allah da yawa ya fi bayaki wanda zai yaki fi sabilillah idan muka koma hadisin mu'az na baya ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi adh-dhahabi wal fiddati wa ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا a'naqahum wa yadribu a'naqakum بلى يا رسول الله qala zikirullahi azzawajal wajal hadisi ne tabbatacce ya wadatar gaban wannan hadisi abinda wannan hadisi ya nuna mana fifikon wanda yake ambatan Allah da sai da wanda yake fita jihadi fi sabilillah hadisin da muka karanta na baya ya nuna ambatan Allah yana daga ciki shine mafi girma mafi daukakar mafi daukakar ibada da lawa zai yi a lokaci yayi insha Allah a darasi na gaba za mu kara bayani akan wannan gaba abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba lada abinda muka yi na kuskure kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah